muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da wannan dare na litinin don da muke karanta tafsir na raddul azhan ila ma'anil qur'an tafsirin da sheikh abubakar mahmud gumi ya rubuta da hannunsa a zamanin rayuwarsa kuma tafsiri irinsa na farko a Najeriya bayan daular Usmaniyya. Allah ji kan malam ya sanya masa wannan aiki da sauran ayyukansa a mizanin lada, ya yafe masa kurakuransa. Kuna wannan karatu a masallacin Juma'a Izala na ɗaya da ke birnin Gombe a jihar Gombe a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Ƙarƙashin ƙungiyar ta jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunnah ƙungiyar da Allah nufi a Sheikh Ismailu Idris da kafawa don wa'azi da karantar da sunna. Muna du'a Allah jikan malam, ya jikan dukkan magabata da suka yi wa musulunci aiki nesa da kusa. Muna ƙara addu'a Khalifan malam a Sheikh Muhammad Asani Yahaya Jingir da yake jagorancin wannan aiki na da'awa. Allah ya masa taimako, ya taimaki dukkan mataimakansa. masu taimaka wannan addini na Allah da iliminsu da dukiyarsu da matsayinsu da shawarwari Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuna ƙara addu'a waɗanda suke ba da goyon baya na wa'azozi da saurare Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da muke faɗa abinda ba mu sani ba Allah shi sanar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da abinda ya sanar da mu bisa dacewa yau muna bakwai ga watan rabi'ul awwal 1444 bayan hijira daidai da uku ga watan goma 2022 kamar yadda ake kaddar haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam to jama'a muna cikin suratul haqqah kuma mun karanto bayanai da suke nuna cewa mutane sun kasu kashi biyu akwai na kwarai akwai akasin su Allah sanya mu daga cikin na kwarai sannan an faɗi sakamakon kowa na kwarai dai sakamakon su ha'umu ƙura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi ijatin radiya Allah sa muna ciki amma waɗancan sakamakon su ba shi da kyau saboda haka za su ɗanɗani wuta mai tsananin zafi Allah ya kare mu domin wanda aka ba shi littafi ya ce ba ba shi ba tun daga nan ma ya fara yin ƙarya lamɓuta kitabiya ba ba shi ba wai kuma an ba shi ba Allah ce an ba shi ya ce ba a bashi ba daga nan ma a fara sansanar warin sakamakonsa Allah taimake mu tonin bayan mun yi bayani na ba'amun min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un wannan abinci na ciwon da ya riɓe yake wari farin ruwa na fitowa daga ciki shi ne abincin Allah ya kare mu ba mai cin irin wannan abinci sai ‘yan kasada masu ganganci, kaɓi'u mai yin abu da gangan muhuɗi'u mai yin abu da kuskure sun asbata fi ma ya'ti anna alqur'ana huwa nafsu ad-da'wa al-haqqa ath-thabita min 'indillahi ta'ala abinda yake zuwa nan ya tabbata cewa alqur'ani shine wannan adda'awa dawa da aka faɗa a farkon sura kira ne tabbatacce daga Allah zuwa ga al'umma gaba ɗaya ɗan adam da aljani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce

Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fala uku uqsimu bima tubsirun ba sai na rantse da abin da kuke gani ba, wa ma latu tubsirun kuma ba sai na rantse da abin da ba kwa gani ba ɗaya kenan na biyu ai uqsimu mu muakkadan fasara ta biyu ina rantsuwa da abin da kuke gani kuma ina rantsuwa da abin da ba kwa gani duk kowanne ka ɗauka yayi idan an ce fa a fassara ka cire laɗin fa bi bima tusirun ina rantsuwa da abin da kuke gani to ma ko la ta zo ne don ƙarfafa rantsuwar ai ƙasaman mu'akkadan ko kuma mu'akkidan idan rantsuwa ce mai sifar kuna ganewa jama'a rantsuwa mai ƙarfafawa, domin ai bima tubsiruna min al-makhluqat ina rantsuwa da abin da kuke gani daga cikin halittu kamar yadda yake nan akwai abin da kuke gani a halittu ga sunan ga sama ga ƙasa a wurare da yawa Allah ya rantse da sama saboda haka ashe ranko ce akwai wata da rana da taurari su ma Allah ya rantse da su haka ne akwai teku daban-daban Allah ya rantse da su saboda haka Allah yana rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsirun kuma yana rantsuwa da abin da ba ku gani menene yace maka wash-shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha kuma gaba sai ce me wa nafsin wa ma sawaha tun daga fashamsu wa haha, duk ana rantsuwa ne da abin da kuke gani wa ma la tubsirun wa nafsin wa ma sawaha ma la tubsirun kenan ina ranka yake wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ina mai ka ina rai yake ba wanda ya san inda rai yake sai Allah dan ilimin ku dan kadan ne aka baku saboda haka Allah yana rantsuwa da abin da kuke gani kuma yana rantsuwa da abin da ba ku gani kuma dubbu ba ni misalai me dalilin rantsuwar ka san ko babban mutum ne dan adam kana jin girmansa kana ganin nauyinsa ya ce wallahi tallahi ai za ka kasa kunne sosai ko? kasa akwai abin da zai biyo baya abin da zai biyo bayan ƙaramin abu ne babba ya rantsu? to mahalicin kowa da kowa ya rantse hula ƙaunu rasulun karim tabbas shi ƙur'ani. maganar manzo mai mutunci ne da Allah ya bashi ya isar qala na risalatan lahi ta'ala ya faɗe shi a matsayin saƙo daga Allah maɗaukaki wa safar rasula bi karimin sai siffanta maka rasulu ɗin bi karim rasulin karimin na'atin majrurin ko ko ba kwa tunawa kuna ce a riƙa yi ai alallahi mai daraja a gawa a gun Allah ba mai daraja a gun wani halitta ba kuma mai daraja a gun Allah ghayatul karamin lazi huwa albu'du an masawi'il akhlaqi matukar ko kaiwa matuka wurin darajar da take ma'anarta albudu an masawi'il akhlaq nisanta daga munanan ɗabi'u shine karamu wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam wannan rasulu din karimun shine muhammad sallallahu alaihi wasallam kaunuhu kariman ala allah kasancewarsa karimi a gun Allah yamna'uhu an yansiba alkaziba ilallahi ta'ala tun da karimi ne a gun Allah to wannan kawai ya ishe ka cewa ba zai jingi na ƙarya ga Allah ba bai faɗa ba ya ce ya faɗa ko ya faɗa ya ce bai faɗa ba karimi baya ƙarya bare ma wanda Allah ya ce karimi ne wa ma huwa bi qawli sha'in kuma shi ƙur'anin nan ba maganar mawaƙi ba ne ce sha'irun majnun mawaƙi ne mahaukaci to kaga su larabawa ai suna da mawaƙa a cikinsu kuma wanda zai yi waƙa ta amsa sunanta a yadda cewa waƙa ce suna da ƙa'idoji na ƙafiya da ƙa'idoji na arubi da buhur na shir to mahaukaci ba zai iya wannan ba to yaya zai haɗa biyu a ce fari ne kuma baƙi ne zai yi jama wai sha'irun majinunun kaman ka ce wa mutum mai tsananin dukiya kuma matalauci to to shine suka yi in suka yi sha'irin majnunun kan to hauka ya tabbata gunsu baya haduwa don su suna da ka'idan waka din a cikin mahankaltan ma ba kowa zai iya waka ba sai mai baiwa abqari shi yake yin waka su yadda cewa wakar ta zauna faduwa a gumma gaskiya ba wuya yanzu ya tuntsula hmm. kalilan ma tu'minun amma kaɗan ne barai kuke yin imani li'inadikum saboda tsaurin kanku li zuhuril farqi bainal qur'ani wash-shi'r saboda akwai bambanci tsakanin qur'ani da waka ina fata an gane wannan wala bi qawli kahin kuma ƙur'ani ba maganar boka bace Ƙalilan mata tazakkarun kaɗan ne ƙwarai kuke wa azantuwa? ma litakidil qilla kaɗan ne ƙwarai An anna ahwalahu sallallahu alaihi wasallama munafiyatun li kahini domin annabi sallallahu alaihi wasallam halayensa masu korewa ne da hanyar boka wa anna ma'anil qur'ani tunafi ma'anil kuhana sannan ma'anonin alkur'ani suna kore ma'anonin bokanci alkuhana bokanci alqira'atu bita'i fil fi'lani tadhakkaruna da tu'minuna wa ana karanta haka nan wa fi qira'atin bil ya'i fihi ma wa ma yu'akkiduhu lil qillah ma tana ƙarfafa wannan magana ne wurin ƙaranci ƙalilan ma wal ma'ana annahum amanu bi ashiya'a yasiratin sun yi imani da abubuwa masu sauki wa tazakkaruha kuma suna tuna abubuwa masu sauki mimma ata bihi annabi sallallahu alaihi wasallama abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi mai sauki na alheri min alkhairi wasila da sadar da zumunci ko ba haka ba wal akhaf kamewa banda zina banda kisan kai banda kaza banda shan giya banda kaza duk sun yadda abu ne mai kyau an gane ko falam yughni an walam tughni anhu shay'a amma wannan yarda da wannan bai da su da komai ba don sun yadda da cewa ya zo da kyawawan halaye da kamewa daga munanan ayyuka amma fa ba za su yi imani ba akwai amfani babu bal huwa tanzilun min rabbil alamin ba haka bane ma shi qur'anin nan saukarwa ne daga ubangijin talikai kama huwa bi lafzihi wa ma'anihi kamar yadda aka bada shi aka baiwa jibril alayhi salatu wassalam jibril ya kawo shi da lafazinsa da ma'anoninsa ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma da lafazinsa da ma'anoninsa me ma'anar da lafazinsa da ma'anoninsa yamshi yana tafiya ne yadhhabu fa yana tafiya yamshi yana tafiya yanhabu yana tafiya to idan Allah ya ce wa jibrilu ka je ka ce muhammadu yamshi to jibril ba zai zo ya ce muhammadu Allah ya ce maka tazhabu duk da cewa ma'anar ɗaya ne shine ma'anar yadda aka bashi da ma'anar da lafazin ba canji ko yanzu kai kana kazo kana mana karatu kace wa qalu ma li hadha ar-rasul yakulu at-ta'ama wa yadhhabu al aswaq sai mu ce larabcin yayi amma qur'anin fa sai mu kalle gun sai mu ce yamshi zaka ce amma da yamshi da yadhhabu ba tafiya ba ce to ka ta kwatantawa da yake larabci yana da fadi abu daya ka same shi da ma'anoni da yawa lafazin abin lafazin daban-daban amma ma'ana daya a at-taraduf at-taraduf kun gane jama'a sosai yace ai laysa li ahadin illa Allah fihi shay'un da inda karatun yake da yace maka laysa li ahadin fihi shay'un shi qur'ani babu wani mutum da yake da ruwa a cikin ƙur'ani na gyara ko ƙari ko rage illallahu sai mai abin kuma da jama'a ba wani mutum ɗaya da yake da ruwa ya ce bari in gyara can ko in cire can ko in ƙara can illallahu sai Allah ولو تقول النبي صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل علينا بعض الأقاويل نعم لأخذنا منه بالذي الله أكبر منه الوتين فما منكم Akbar. da yake suna yawo suna cewa ƙarya yake ba Allah ne ya sa shi ba ilkira yake ba hira ne ya koya masa wani boka abinsa ya koya Allah subhanahu wata'ala ya karyata wannan kuma yanayi ma ya karyata su walau taqawwala alaina ba'd al da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri taqawwala ya zo da abin da babu da ya kirkiri wani abu na ba'd al-aqawil sashen maganganu qala anna ma lam naqulhu bi an qala anna ma lam naqulhu da ya da ya faɗa abin da ban faɗa ba la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da ƙarfi da mun kama shi da ƙarfi nilna minhu aqaliyan da mun kama shi da ƙarfin gaske kun gane jama'a bil quwwati wal qudra thumma laqabana minhu al watin sannan kuma da mun yanke masa jan yaro menene jan yaro niyatul kalbi wata jijiyar zuciya ce wa huwa irqun wata jijiya ce muttasilun bihi take sada da zuciya idan kaba mata sahibuha idan ta yanke to me wannan zuciyar zai mutu da mun yanke masa wannan jijiyar da ya faɗi abin da mun faɗa ba yace mu muka faɗa da mun yanke masa wannan kaga kenan da ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba da Allah ya kashe shi ko ba haka ba zan take ba to saboda haka bai faɗi abin da Allah bai faɗa ba to fama minkum fama minkum min ahadin anhu hajizin kuma ba wani a cikin ku ko mutum daya da zai zama mai kare shi hajaza kare abu in za ka je bukin eh in za ka je bukin na tafiya ko a jirgi ko a hajjas shi ne hajjas ma'ana ka tara wannan kujerar ko wani ya zo ba za su yi masa ba to ba za ku iya kare ba wani iya kare shi ɗunga da jama'a sai ce ai ismu ma ومن زائدة لتأكيد النفي ومنكم حال من أحد wani ɗaya da zai zan mai tare shi ba ko ya tare mu ya hana mu aiwatar da wannan ai mani'ina ba wani mai iya hana mu khabaru ma wa jumi'a an masa jam'i hajizin jam'in mai wadda kar zalimi jayyid li'anna ahadan fi yakin nafi bi ma'ana al-jam'i domin ahad in yazo a sigar korewa to ma'anarsa jam'i ce in ya ce min ahadin ahadin ba ɗaya ba to ya zo da mufradi to ma'anarsa jam'i ne saboda yake haka yake ce maka hajizina bai ce hajizun ba wa damir anhu linabi sallallahu alaihi wasallama anhu hajizin mai iya hana shi mu kama shi da ya mana ƙarya ai la mani lana anhu min haythul iqab ta bangaren mai masa azaba ba wanda ya sai hana min da yayi mana ƙarya kudi ba karfa magana innahu wa haka ne

wallahi wa'azi ne ga masu tsoron Allah domin in dai mutum yana tsoron Allah in ya ji ƙur'ani ya hana abu to zai hannu in ya ji ƙur'ani ya yi umarni da yin abu zai yi barbadan ikonsa wa inna da na'alamu kuma tabbas lallai mu muna sani anna minkum mukazzibin a cikinku akwai masu ƙaryatawa ayyuhan nas ya ku mutane ƙaryata ne bil qur'an masu ƙaryata qur'ani akwai a cikin ku wa musaddiqin akwai masu gaskatawa kuma Allah ya ba ikon gaskatawa gaba daya wa innahu kuma tabbas shi qur'ani la hasadatun 'ala al kafirin wallahi nadama ne akan kafirai idza ra'aw thawabal musaddiqina idan suka ga ladan masu gaskata ƙur'ani a lahira wa iqabal mukazzibi na bihi kuma suka ga azabar masu ƙaryata ƙur'ani za su yi nadama al-ƙur'anu hujjatun laka aw wa innahu kuma tabbashi al-ƙur'ani la haqqul gaskiya ce ta sakankancewa min idafati sifati lil mawsuf anan nan alhaƙu alyaƙin sifa ce da mausuf natin ne da man'ut amma sai ɗaya ya zama mudafin ila ɗaya wanda ba haka ka saba gani ba in dai sifa da mausuf ne to ya kamata rubutun iri ɗaya wannan da ma'arifa wancan ma da ma'arifa in ba ma'arifa ɗaya ma ba ma'arifa ko shine natun natu yatba'u maluta fi nasbihi wa jarrihi wa ta'arifi, wa tankirihi wa jarrihi wa mufradihi ba ka yi faɗa ba to kaga nan an yi idaba la haqqul yaqin shi ce maka kar ka yi mamakin haka hakan akan yi haka ƙur'ani yakan zo da irin wannan tsari kuma larabawa ma a taɗin sukan yi haka min izafati sifati lil mawsul ai lal yaqinul haqq tabbas lal yaqinu al haqq kun gane jama'a to ai lal haqq yaqin wa haqq al yaqin fawqa ilmi al yaqin a to haqqul yaqin ya wuce ilmul yaqin wa qala ibn abbas huwa qawlika ka qawlika al yaqin mahdul yaqin al yaqin mahdul yaqin sakankancewa tsintsar sakankancewa mahabu shay'i khalasatuhu ko khulasatuhu Mm. mun gane jama'a fasabbih aina zik ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ka tsarkake bismi rafika da suna ubangijinka al'azim mai girma huwa a'azamu ni’imatin min Allah ta'ala alaika. tsarkake sunansa yana cikin manya-manyan ni'imomi daga Allah maɗaukaki a gare ka sallallahu alaihi wasallam suna ta ƙare mu je Bismillahirrahmanirrahim. Sa'al sa'il. Min al-ma'arij. Sa'al al-ma'arij.

وهو مفعول به ثاني الثاني كما ثاني مفعول به لنبي ومن الرصاد ya ce maka nan za a ne da rabiyu muta'addi da daya idan an sa masa hamsa ko tazai ko alif yakan yi ta'addi da maf'uli biyu. Inda ne ko ruwa ne ba? yawancin ku shi ne ya wannan mujrim shi mai laifi yana burin ya tamanna alkabiru kabi yana burin lau bi ma'ana an yabtaji min azabi yawm idin bimani yana burin an yabtajiya ya ya sa'i farsa min azabi yawm idin saboda azabar wannan yini bi kasr al-mim yawmi wa quriya bi fataha ma. ya yi fansa ibanihi da ‘ya'yansa maza ‘ya'yansa maza da ya yi so kafiri zai ce ya ba da ‘ya'yansa nan maza da ya fi so mana a haifance daga wuta wasu haibatihi kai zai fansa ma da matarsa ai zaujatihi wa akhihi kai zai fansa da ɗan uwansa wa fasilatihi kai zai ban sama da danginsa ai ashiratihi li faslihi minha an ce fasila wato sabo abu don shi daga cikin su aka kamo shi daga an gane ko allati tukwi danginsa da suke tattaro shi in ya samu bayan sai a zo a tattare shekara. ita eh, da akila manansa masu taimakon ka su kare ka daga ne wanda babu gyara tadummuhu babu nunin eh, wanda suke tattaro shi wa mawkin ardi jami'a kai sai ce duk mutanen duniyar nan nasa ne ya kwace su ya ce zai ba da su jami'a duk mutanen duniyar nan na kan kasa mai yi sannan allah ya tsere da shi daga azaba zalika ifda wato wannan fansa a ɗafa ala ya zai ce zai ba da kowa da kowa don sa a ƙarshe duk mutanen duniyar nan ma sallar yan uwansa ne nasa ne ya ba da fansar su a barshi a daina masa azaba Allah ce kalla ko da su bai kuma dole من عذاب يوم إذن أنا من عذاب يوم إذن لبني يا من عذاب يوم إذن لبني ما دليل يا جنب الله